mai taken haula ma'idatul qur'anil karim wanda shiri ne da muke ƙoƙarin fassara ta waɗansu surori na alƙur'ani wanda muka fara daga farkon suratul mulk yanzu gashi allah maɗaukin sarki ya kama cikin suratul mursalat wanda mun kai aya ta goma sha biyar a cikin suratul mursalat wanda insha Allahu yau za mu tashi kan aya ta goma sha shida Allah maɗaukin sarki ya ce alam nuhlikil awwalin shin ba mu halakar da mutanen farko ba thumma nutbi'uhum al-akhirin thumma nutbi'uhum al-akhirin sannan muka bi yadda na ƙarshe da su Allah ce ka zalika naf'alu bil mujrimin hakanan muke aikatawa ga mutanen da suke kafirce wailun yawma idhil lil mukazzibin narkon azaba ya tabbata ga mutanen da suke ƙaryata ranar sakamako ranar alkiyama Allah ya ce alam nakhluqukum min ma'in mahin yanzu ku mutane ba mu halicce ku daga wani ruwa wanda yake wulakantacce ba shine ma'in mahin alam nakhluqukum min ma'in mahin ba mu halicce ku daga wani ruwa wanda yake wulakantacce ba wanda shine ruwan mani thumma faja'alnahu fi qararin makin wannan ruwan na mani mun san shi a wata matabbata wacce take amince a kulle mun ba ta kiyayewa ila qadarin ma'alum haku ka kasance izuwa wani lokaci wanda yake sananne wanda shine lokacin da allah maɗaukin sarki zai ƙaddara ku fito daga cikin mahaifanku wato a haifi mutum kenan Allah ya ce faƙadarna fa ni'mal qadirun sai muka ƙaddara wannan abu wa ni'mal qadirun madalla da masu ƙaddara abu Allah maɗaukakin sarki ya suranta halittarka ya kyautata ta ya daidaita ta shi yasa Allah yake cewa ya ayyuhal insan ya kai dan adam ma gharraka bi rabbikal karim me ya ruɗe ka ne game da sha'anin ubangijinka wanda yake alkarim mai karimci allazi khalaqaka wanda ya halicce ka fasawaka sannan ya daidaita halittarka Allah maɗaukin sarki ya ce faƙadarna fa ni'mal qadirun sai muka ƙaddara madalla da masu iya kaddara halitta a irin wannan yanayi ta fito daidai wa daida ta fito abin sha'awa Allah ya ce wailun narkon azaba da halaka ya tabbata lilmukazzibin ga waɗanda suke ƙaryata ayoyin Allah wailun yawma idhil lilmukazzibin azaba ta tabbata ga waɗanda suke ƙaryata ayoyin Allah suke ƙaryata ranar sakamako alam na ja’alil arda kifata Allah ya ce ashe ba mu sanya ƙasa ta kasance matattara gare ku ba muna raye ko muna mace duk ƙasa tana tattare da mu gashi muna raye yanzu a kanta muke tafiya sannan idan mun mutu a cikinta za a mai da mu Allah ya ce alam naj'al al-ardha kifata yanzu ba mu sanya ƙasa ta zama matattara gare ku ba ahya'an wa amwata alhali kuna mace ko kuna raye dukkan halin da kuke ciki ƙasa tana ɗauke da ku shi yasa Allah yake cewa minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukra daga gare ta muka halacce ku wato muka halacci babanku annabi adam alaihi salatu wassalam wa fiha nu'idukum kuma cikinta dai za mu mai da ku idan Allah ya karɓi rayuwarku cikin kabari za a je a sa mutum wa minha nukhrijukum taratan ukhra kuma wata rana ita ce ranar kiyama za mu ƙara fito da ku daga wannan ƙasar waja'alna fiha muka sanya a cikinta wato wannan ƙasar rawasiya waɗansu manya-manyan duwatsu shamikhatin waɗanda suke da tsawo me yasa Allah maɗaukin sarki ya sa wa'innan duwatsu saboda kada ƙasa ta rawa da mu shi yasa a wata ayar yake cewa waja'alna fil ardi rawasiya an da bikum Allah maɗaukin sarki ya sanya waɗannan manya-manyan duwatsun a bayan ƙasa saboda me dan kada ƙasa ta girgiji da mu ko dan kada ƙasa ta hurta da mu Allah ya ce wa asqainakum ma'an furata kuma muka shayar da ku ruwa wanda yake mai gardi ruwa mai daɗi tsabtatacce wailun yawma izlil mukazzibi haƙiƙa azaba da halaka ta tabbata ga waɗanda suke ƙaryata ranar ƙiyama tunda wanda ya mana wa'incan halittun da ya faɗa ya halicce mu daga ɗugon mani ya kiyaye wannan ɗugon maniyin har aka zo aka haifi mutum mutum ya biyo hanyoyi daban-daban har ya girma ya zama mai hankali sannan ya zo ya halitta mana ƙasa muka mutu ya samu a cikin kabari kuma yana da ikon da zai tashe mu lallai idan mutum ya karyata wannan ya cika babban makaryaci shi yasa Allah yake kiran azaba mummuna ga waɗanda suke karyata kiyama Allah da ya wa'incan zai yiwu a ce ba zai iya dawo da mutane bayan sun mutu ba Allah ya ce wailun yau idin lil mukazzibin in taliqu ila ma kuntum bihi tukazzibun wa'innan maƙaryata. Allah maɗaukakin sarki ya ce musu ku tafi izuwa wurin da kuka kasance kuna ƙaryatawa abin da kuka sance kuna karyatawa in taliqu ila ma kuntum bihi tukadhibun ku je ku ga sakamakon abin da kuke karyatawa in taliqu ila dhillin ku tafi zuwa wata inuwa wacce wannan inuwar zi salasi shu'ab tana da rassa reshe reshe har guda uku waɗansu malamai suka ce abin da ake nufi da zil addukhan wato hayaki an gaya musu wannan kalma ne saboda izgili gare su sakamakon abin da suka aikata na ƙaryata wannan rana suna nan duniya to shi yasa Allah ya musu haka istihza'an wata hakuman dan a tozarta su a wulakanta su idan sun je sun samu la zalilin ba wata inuwa da za su samu in ba hayaki ba in ma sun samu wannan hayakin ko wannan inuwar da ake cewa ba za ta wadatar da su la ne minar lahab ba za ta kare su daga wuta da take ɗaye musu fata ba ba ta da amfani a wurinsu to sai ga saɓanin wannan kishiyar muminai wanda allah maɗaukin sarki zai ba su inuwa ranar gobe kiyama Randa babu wata inuwa sai inuwarsa muminai kenan wanda suka ji tsoron allah shi yasa har annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi ingantacce cewa akwai mutane guda bakwai wanda allah maɗaukakin sarki zai sa su a ƙarƙashin inuwarsa ranar da babu wata inuwa sai inuwa allah akwai shugaba wanda yake mai adalci akwai saurayi wanda ya rayu a cikin yi wa allah maɗaukakin sarki ɗa'a da biyayya akwai mutumin da zuciyarsa ko da yaushe tana makala da masallaci shi in ba maganar masallaci aka yi ba ko bai gansa a cikin masallaci ba hankalinsa baya hutawa akwai mutane su biyu waɗanda suke soyayya don Allah sun haɗu don Allah sun rabu don Allah akwai mutumin da mace mai matsayi da kyau ta kira shi saboda ya sadu da ita ta hanyar haram ya ce gaskiya ni ina jin tsoron Allah ba zan iya ba haka nan da mutumin da ya ambaci Allah ya tuna Allah subhanahu wa ta'ala a ɓoye tsakanin shi da Allah sai sai idanunsa suka fara zubar da hawaye kaga waɗannan sun samu inuwa ta alkhairi inuwa ta Allah ta lallaɓe su waɗansan kuma sun sami inuwar da suka fuskance ta suka tara hayaƙi ne Allah maɗaukin sarki ka samu a cikin inuwarka ran da babu wata inuwa da za ta lallaɓe mutum musulmi mai bin umarninka sai wannan inuwa Allah ya ce wannan inuwar da za a ba kafirai innaha tarmi bi shararin kalkasar tana jifa tana jifa da tartsatsi na wuta kalkasar kai ka ce wani babban gini ne in ka ga yadda take jifa ka annahu jimalatun sufur Allah ce irin yanayin abin ka ce kamar wato cincirin ne na raƙuma waɗanda suke baƙaƙe abin da ya sa aka ce baƙaƙe kuma lafazin sufur galibi ana nufin rawaya-rawaya saboda duk idan ka ga baƙin raƙumi to za ka ga a cikinsa akwai 'yan rawaya-rawaya akwai yalo ya cakuɗa da shi to shi yasa Allah ya ce jimalatun sufur baƙaƙe kenan saboda sun ca kuɗi da baƙin kuma baƙin ya fi yawa a jikinsu wailun yawma idlil mukazzibin haƙiƙa azaba ta tabbata ga waɗanda suke ƙaryata ranar sakamako Allah ya ce haza yau mula yantiqun wannan rana ce da ba za su iya magana ba irin tsageranci da rashin kunya da suke na ƙaryata sakamako to wannan rana fa ba za su iya magana ba in ma suna so su faɗi wata magana ta ƙarya Allah maɗaukin sarki ya daƙile bakinsu ba za su faɗi magana ba sai ta abin suka aikata yau mata alaihim alsinatuhum wa aidihim wa arjuluhum bima kanu yaksibun yau ma idin yi wafihim Allahu dinahum alhaq wa ya'lamuna anna Allah huwa alhaqqul mubin ranar kiyama kenan wala yu'zanu lahum Allah maɗaukin sarki ya kai ba za ma ai musu izini ba la yu'zanu lahum ba su da wani izini da za a yi musu ba su wani uzuri nasu da za a karba fa ya tazirun ballantana ma har zo su ba da uzur shi yasa suna cikin bala'i babu rayuwa ba mutuwa la ya mutu fiha wala yahya suna cikin azaba shi yasa Allah yake faɗa yake cewa wallazina kafaru waɗanda suka kafirta lahum naru jahannam suna cikin azaba ta jahannama la yuqda alaihim mutu. ba za a karɓi ransu ba ballantana su mutu ba rayuwa ba ba mutuwa ba haka la yamutu fiha wala yahya la yuqda alaihim mutu. Allah ya ce wala yukhaffafu anhum min azabiha ba za a sauƙaƙe musu azaba ba ko ya take Allah maɗaukin sarki ka tseratar da mu daga wannan mummunar wuta Allah ya ce haza yawmu la yantiqun wannan yini ne da ba za su iya yin magana a cikinsa ba haza yawmu la yantiqun wala yu'zanu lahum fayatazirun haka dan Allah madaukakin sarki ba zai ba su izinin yin magana ba ba zai ba su izini na neman uzuri ba ballantana ma har a karbi uzurin nasu wailun yawma idhil lil mukazzibin haƙiƙa narkon azaba da halaka ya tabbata ga waɗanda suka ƙaryata ayoyin Allah haza yawmal fasl wannan ita ce ranar rarrabewa wannan suna ne daga cikin sunayen kiyama yawmal fasl ran da za a rarrabe tsakanin bayi duk wanda ya zalunci wani a maida mai wannan zalunci kai har dabbobi idan dabba ta tunkuyi wata sai an sa waccan tarama daga nan allah maɗaukin sarki ya ce musu kunu turaban ku kasance ƙasa haza yawmul fasli jama'ana al-awwali za mu tattara ku gaba ɗaya ku da mutanen farko da duk wanda suke ƙarya da duk wanda suka aikata wani laifi kai har wanda ma suka aikin alkhairin kowa za a tara su saboda a basu kowa a bashi sakamakonsa Allah yake tsoratar da waɗannan kafirai dai yake ce musu fa in kana lakum kaidun fakidun idan kuna da wata makida idan kuna da wata dabara da za ku iya kisawa idan kuna da wata dabara da za ku iya yi a wannan yinin saboda ku gudu to bismillah ku yi ku yi dabara shi yasa Allah zai kira ranar gobe kiyama me yake cewa kamar yadda ya zo a cikin suratul rahman ya ce ya ma'asharar jinni wal ins ya ku taron mutane da aljanu ya ma'asharar jinni wal ins ya ku taron mutane da aljanu in istata'tum in dai za ku iya an tanfudu ku kutsa min aqtari samawati wal ard fanfudu za ku iya kutsawa wani wuri ku ɓoye daga cikin yankin sama ko kuma yankin ƙasa duk inda za ku je ku ɓoye la tanfuzuna illa bi sultan ba inda za ku iya kutsawa ku shiga ba inda za ku iya ɓoyewa in dai ba da wata hujja ba la tanfuzuna illa bi sultan Allah maɗaukin sarki ya sitarta mu a cikin wannan yini wannan yini mai rikitar da mutane wannan yini da zai sa mutane su tsorata Allah ya ce fa in kana lakum kaidun fakidun idan kuna da wata dabara idan kuna da wata hanya da za ku yi to yanzu ku zo ku yi in kuna da wata dabara ku zo ku yi wannan dabara ibn abi hatim ya faɗa a cikin tafsirinsa ya karɓo hadisin daga ubada ta bin samit ubada yana cewa idza kana yawmul qiyama idan ya kasance ranar tashin alkiyama jama Allahu awwalin wal akhirin Allah maɗaukakin sarki zai tara mutanen farko da mutanen ƙarshe fi sa'idin wahid a cikin wani wuri ko kuma wani babban dutse ko wani wuri mai tsawo wani mai tsawo duk su taro yanfudhuhum za a kutsa cikinsu wa yasma'uhum da'i ya ji yadda su mai kira ya ji yadda su wa ya Allah sai Allah ya ce hadha yawmul fasl wannan ita ce ranar rarrabewa jama'anakum wal awwalin mun tara ku gaba ɗaya ko da mutanen farko fa in kana lakum kaidun to idan kuna da wani makirci da za ku iya yi to fakidun ku yi wannan makirci Allah ya ce al-yawm wannan yini la yanju minni jabbarun anid babu wani mai girman kai wanda yake da taurin kai wanda baya bin umarnin Allah ba zai tsira a wannan rana ba walai shaitanun marid haka babu wani shaidani wanda yake kangararren shaidan da zai tsira a cikin wannan rana wannan azar na ubadata bin samit ibn abi hatim ne ya fitar da shi a cikin tafsirinsa allah maɗaukin sarki dai yana mana bayani kan irin hali da wannan kafirai za su shiga gobe kiyama ga yadda allah zai da su ga yadda allah maɗaukin sarki yake masa kurari cewa idan suna da wata dabara su yi amma ba wata dabara da za su iya saboda me suna cikin kamun allah subhanahu wa ta'ala allah yake cewa ayoyin gaba inda muttaqina fi zilalin wa uyun haƙiƙa masu tsoron Allah suna cikin zilal waɗansu inuwowuka da yawa zil ita ce inuwa guda ɗaya zilal jam'i na inuwa suna cikin inuwa wacce inuwan nan tana cike da bishiyoyi bishiyoyi ne ga sunan reras sun yi wari inuwa to suna ƙarƙashin wannan inuwa allah maɗaukin sarki ya samu a cikin wannan inuwa mutanen can da aka saffo guda bakwai allah maɗaukin sarki ka samu daga cikinsu allah maɗaukin sarki ka samu daga cikinsu in ma shugaba mai adalci ko kuma ka samu daga cikin mutanen da zuciyarsu ta ta'allaka tara ta yi da masallaci Allah maɗaukin sarki ya ce innal muttaqina fi zilalin wa uyun haƙiƙa masu jin tsoron Allah almuttaqina kenan suna cikin waɗansu inuwuka wa uyun wato da magudanar ruwa da marmaro na ruwa wa fawakiha Allah maɗaukin sarki ya ce akwai 'ya'yan itace akwai 'ya'yan itace mimma yashtahun daga duk wani abu da suka kasance suna bukata Allah maɗaukin sarki ya ba su wannan ni'ima ni'imomin aljanna za ka ga ayi da yawa suna siffanta mana su a cikin alkur'ani Allah yake cewa kulu washrabu ku ci ku sha hani'an kuna masu daɗin rai kuna masu farin ciki bima kuntum ta'malun an muku wannan ni'ima ne saboda abin da ku kasance kuna aikatawa na aikin alkhairi Allah ya ce inna zalika. kamar yadda kaga haka ne najzil muhsinin muke sakawa waɗanda suka kyautata ayyuka shi yasa a suratu muhammad kaji irin kashi kashi na ni'ima da Allah ya kawo game da abubuwan sha yace masalul jannati wa wa'ida almuttaqun irin aljannar da aka dawa masu tsoron Allah fiha anharun min ma'in ghairi asin ruwa mai gare gare ma'an furata mai daɗi wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amu ga nono wanda ɗanɗanansa bai canja ba yana da garɗi wa anharun min khamrin lazzatin lisharibin ga kuma kogi ƙoramu na giya wacce take abin daɗi ga masu sha ba ta sa mutum maye wa anharun min asalin musaffa sannan ga zuma wacce take tatacciya zuma ta aljanna ga mata da Allah maɗaukin sarki ya basu da su da matan gaba ɗaya suna cikin gado suna cikin inuwa inuwa kuma a kan gadaje na mulki Allah ce humu azwajuhum fi zilalin alal ara'iki muttaki'un duk wata ni'ima ce da Allah maɗaukin sarki zai bawa 'yan aljanna ni'ima ce da Allah maɗaukakin sarki zai bawa 'yan aljanna shi yasa Allah yake cewa masalul jannati allati wa'idal muttaqun sannan duk wata irin fakiha wato yayin itace da suke so Allah madaukakin sarki zai ba su ita shi yasa ya ce wa fawakiha mimma yashtahun duk abin da suke so na yayin itace Allah madaukakin sarki zai ba su sai wanda suka zaba wa fakihatin mimma yatakhayyarun Allah ya ce wa fakihatin kathira la maqtu'atin wala mamnu'a ba za a hana ka ba ba za a hana ka ka cira ba in kana so naka ne Allah maɗaukin sarki ya sanya mu daga cikin wanda zai wa wannan ni'ima ta shiga aljannar firdaus shi yasa mu dage da roƙon Allah a cikin waɗannan kwanaki na ƙarshe na ramadan barin roƙon Allah Allah ya ba mu aljanna Allah maɗaukin sarki ya ba mu aljanna Allahumma inna nas'aluka wani wa na'udhu bika minan wailun yawma idhil mukazzibin haƙiƙa azaba ta tabbata ga masu ƙaryata ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce kulu ku ci wa kuma ku ji daɗi innakum mujrimun an jiyo da magana kan mujrimai can an faɗa mana labari na masu imani wanda suka samu wannan daraja to yanzu kuma an jiyo ana magana akan mujirmai aka ce musu ku ci kusha. me za su ci ba abin da za su ci an ba kaya ba saboda me saboda aikin mujirmanci suka yi to shi yasa Allah ya ce innakum mujrimun gaskiya lallai ko mujirmai ne masu aikin laifi ne shi yasa Allah ya ce numatti'uhum qalilan thumma nattaruhum ila azabin ghalil su mujirmai za mu dan jiyar da su daɗi ne kaɗan sannan mu tunkuɗa su mu tilasta musu shiga cikin wutar jahannama Allah maɗaukin sarki ya ce wa'innan mujirmai ɗin ya ce wai wailu yawma idhil mukazzibin azaba ta tabbata a gare su wa idza qila lahum irka'u la yarka'un idan aka ce su yi ruku'u su yi sallah su bauta wa Allah ba sa yi ba sa yadda idan aka ce su yi ruku'u wato su yi sallah suna kyamata sallah ba su yadda da sallah ba sa yi wailun yawma idhil mukazzibin haƙiƙa azaba babbar azaba ta tabbata akan waɗanda suke ƙaryata wannan rana ta sakamako ranar ƙiyama da Allah maɗaukakin sarki yake ta bamu bayani a kanta fa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun Allah maɗaukakin sarki ya ce bayan wannan alƙur'ani da ya kunshi gaskiya ko kuma bayan zance akan wannan ƙiyama da ake fito musu da shi kuru-kuru a cikin alkur'ani to idan suka ƙi yadda to da me za su yadda waɗansu daga cikin jahilan mutane suna kafa hujja da wannan ayar wurin cewa babu komai sai alkur'ani wanda wannan kuskure ne alkur'ani da sunna suna tafiya bai ɗaya idan ka ce kitabu sai ka ce sunna ba zai yiwu a ce ka ɗauki sunna ka ba ƙur'ani ba ko ka ɗau ƙur'ani ka ba sunna duk abubuwan da muke yi na ibada idan muka gani Allah da maɗaukin sarki da ya ce a yi sallah manzon Allah ne ya koya mana yadda ake sallah da ya ce a yi hajji manzon Allah ne ya koya mana yadda ake hajji da dai sauransu to shi yasa wannan aya ba ta nuni ko kusa ko nesa akan cewa mutum zai iya riko da qur'ani kawai ba zai riko da hadisi ba a nan ne muka zo ƙarshen wannan sura suratul mursalat surar da muka ji bayanai da siffofi na abin da 'yan aljanna za su samu gobe kiyama sannan muka ji irin azaba da 'yan wuta za su samu muna roƙon Allah ya yassare mana yin ayyukan da za su isar da mu zuwa aljanna sannan ya kare mu daga dukkan wani aiki na majirmanci da zai kai mu wuta anan muka zo ƙarshen wannan shiri daga wannan tasha ta afirka yan uwa sai mun haɗu a shiri na gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور